Cristiano Ronaldo ɗan wasan ƙungiyar Real Madrid ya karɓi lambar yabo ta ɗan wasan da ya fi kowa zira ƙwallo a raga ta Golden Shoe Award ranar Talata bayan jefa ƙwallaye takwas a kakar wasan shekara ta 2014 zuwa ta shekara ta biyar, kuma wannan shine karo na hudu da ya taɓa lashe gasar. Ana bayar da wannan lambar yaban ce dai ga ɗan wasan turan da ya fi kowa zira ƙwallaye, amma Ronaldo ɗan asalin Portugal ya bige takwaransa Lionel Messi wanda ya zira kwallaye uku a gasar. A lokacin da yake karɓar kyautar tare da iyalansa, Ronaldo ya ce ban taɓa mafarkin lashe gasar har sau hudu ba, sau ɗaya ko sau biyu amma ba sau hudu ba. Ronaldo dai ya taɓa samun wannan kyautar sau ɗaya da ƙungiyar Manchester United ya kuma ƙara samun ta har sau biyu da Real Madrid. Kwana-kwanan nan ne aka girmama ɗan wasan mai shekaru talatin da haihuwa bayan da ya wuce Raul a matsayin wanda ya fi kowa jefa ƙwallo a wasan La Liga.